Bismillahir Rahmanir Rahim. Kashi na talatin da bakwai. Shi ko Amiru Allah kaɗai ya san abin da ke cikin zuciyar shi. Ya san abin da ke mishi zafi. Mayar ta daina san sa, mayar ba ta son ganin shi. Har goma na dare suna can yaran suka soma rigima duk da an ba su madara amma uwarsu kawai suke san gani haikan. Amma Amiru ya kasa ba da su. Sai da Habibu ya mishi alƙawarin kafin su tafi gobe zai kai mishi su har ofis ɗinsa. Sannan ya rako su ya kai su har mota bayan hajiya ta cika su da toshi dadi ma ya bada cek na kuɗi masu yawa ya ce a ɗinka musu jamfa baya son ganin su da irin waɗannan kayan na babansu wannan kenan mero ta yi shirin yin bacci a ɗakinta da ke gidan yaya habibu ta sanya yaranta a gaba tana kallon su da fuskar mahaifinsu tana sansunar su da ƙamshin miyaki wanda ya tuna mata da tsohon soyayyarta wanda ya shuɗe a baya shinshinansu da take yi ya sa wannan kamshin ya dawo mata soyayyar amiru a zuciyarta sabuwa fil ta shiga tsakaninsu ta rungume kowanne a jikinta ta soma shashshekar kuka a hankali na tashin tsohon mikin da ya jima da samun masauki shi yasa bata so zuwa ba amma habibu ya takura ta ta faɗa a ranta amiru ya daina santa tunda har ya bi ya manta da ita bai damu da ya ganta ba a ƙarshe ta hakura ta sanya wa ranta salama tunda an ce komai ya farko to insha Allahu yana da ƙarshe wata rana washe gari Habibu ya cika alƙawari ya sake ɗiban Amir da Habib da Esther ya zuba su a mota zai fita da niyyar kai su ofis ɗin Amiru su yi sallama kamar yadda ya masa alƙawari yana kokarin tare mota Amir na sanyo hancin motarsa cikin gate ɗin gidan don haka Habibin ya dakata har ya buɗe motar ya fito ya karɓi 'ya'yansa ya so mai kisan ɗinsu kamar ba zai bari ba Daga can saman bene mai ta yaye labulen ɗakinta don iska ta shigo. Nan ta hango su, ta kura Amira ido, bayan muguwar ramadi ya yi ya bar lalusar kasan ba mara tsari ta cika fuskar shi. Abin ku da mai yawan gargasa. Sannan ya saya ƙwari idan shi cikin dark space wanda ya hana mata hango halin da ƙwari idanun shi ke ciki. Karan hantin nan ya ƙara fitowa zirit kamar karas. Wani irin suna fuskarta ta saki labulan a hankali ta koma da baya da baya ta faɗa kan gado. Tana mai fidda numfashi da sauri da sauri, ina ma a ce hannun agogo zai dawo baya. Wannan kenan. Washe gari suka koma Malaysia, Maira ta fara karatun da cikin nasara. Tana barin yaran a gida wurin mai ranansu da yake an fara ba su madara. Kafin su cika watanni tara, suna gudun su ko'ina. Musamman Alhaji Abdurrahman ya buɗe mata akawunt a nan Kaula Lamfur. Duk wata yana sako mata maƙudan kuɗi na fitar hankali. domin larurata da kula da 'yan jikokinsa. Bayan kuma ba abin da ambasada ya rige su da shi, gani ya yi Habibu. Gaba da baya gata ya lulluɓe Mairo da 'ya'yanta. Abin sai godiyar Allah. Shekaru uku tuf waɗanda suka yi daidai da cikarta shekaru talatin a duniya, da kwalin digiri masta, da digiri na ƙololuwa. Dr. Maryam Muhammad Bedi ta tattaro ta dawo gida a Najeriya a garin Abuja. Zuwa lokacin Habibu ya yi fice a bankin Habib Bank. Ya samu haɓaka zuwa branches a dukkanin state talatin da muke da su a gida Najeriya. Kamar yadda Amir Abdulrahman ya yi fata, yau ga ci gaban ya samu ba tare da Amiru ba. A wannan ranar da ake 10 years anniversary na cikar bakin shekara goma da kafuwa, Habibu kuka yake maimakon ya yi farin ciki. A yayin da al'ummar taron suka ɗauka kukan farin ciki yake yi, amma shi kaɗai ya san dalilin kukansa. wanda bai wuce na alhinin samuwar ci gaban shi kaɗai ba ba tare da Amiru ba. A kalaman shi na ƙarshe bayan ya yi wa mahalarta taron godiya mara iyaka ya ce, Ya tafi ya bar bankin da kewa, bayan shi ya kirkire shi ya bar bankin da babban giɓin da har abada ba zai cike ba. Ya jaddada da cewa, Na kuma tabbatar har abada ba zai cike ba. sakamakon ɗumbin alherinsa gare ni. A yau na tashi daga mamallakin Habib Bank, na kyautar da shi ga 'ya'yan Amiru Abdulrahman Gaya. Amir ya ɗago ido yana kallon shi. To haka Abdul Alhaji Abdulrahman, ashe wannan shine ƙudurin da Habibu ya ce yana da shi kenan akan bankin? Ya ƙi yarda a mai da hannun jarin Amiru cikin bankin? Ya sanya hannu cikin takardu, lauyoyi suka ɗiba su ma suka rattaba hannu sannan ya ce as a servant zan ci gaba da juya musu su har zuwa girman su. Hajiya ma ta ɗauko duk takardun dukiyar Amiru da ke tare da ita. Ta muka mishi ya haɗa da na wajen Habibu, ya adana a bankin. A wannan ranar Habibu ya yi kuka, kawai saboda tausayin Amiru, Dan gaba ɗaya rayuwar shi ta canza completely, ta zama no meaning kamar yadda ya faɗa wa Mairo a baya. Habibu ya watsa mata takardun neman aiki a manyan jami'o'in tun daga Ile Ife Ahmadu Bello, ‘yan suka bayaro, lasu da sauransu. Ba don neman kuɗi ba, sai don al'ummar Najeriya su amfana da ilimin da ta wanzar a rayuwarta, tana nema, don su amfana. Ba da jimawa ba, jami'o'i biyar suka ɗauke ta cikin kulawa, har da jami'ar Abuja. Waɗanda ta bari a baya, amma ta zaɓi Bayero domin a ganinta al'ummar Kano su ne al'ummarta. Habibu bai takura mata ba da zancen aure, ko ta yin ta koma gidan Amiru. Sai shi ma yana ganin lokaci ya yi da ya kamata a maida wa Amiru matarsa, sabida yadda zawarawa manya-manya ƙusoshi ke yi mishi rubdugu a kofar gida zuwa ofis. Alhaji Abdurrahman ya fara tsawatar mata da cewa ba za ta koma Kano ba har sai ta fidda miji ta yi aure. Sai ta sa masu kuka tana roƙonsu kada su ƙara yi mata zancen aure idan ba so suke ita ma ciwon zuciyarta ya kama ta ba me za ta yi da wani namiji ba amiru ba me za ta nema jikin wani namiji bayan amiru amiru ya sa ta rena sauran maza ta yadda har ba sa burge ta duk iliminsu duk mukaminsu da kuma kuɗinsu gashi da alama dadi baya son koman nasu tunda ko da wasa bai taɓa furtawa ba ita ma kuma tun da haka ne ba za ta taɓa nuna tana son komawar ba ko da hakan na nufin ta auri wani ne ba shi ba alhaji abdurrahman ya ce aure ya zama dole mai ro domin ne cikar kima mutunci da darajar ɗaya mace duk waɗannan kwalayen naki na banza ne idan babu aure ta yi masa alkawarin su barta ta fara aikinta a hankali za ta zaɓi wanda hankalinta ya kwanta da shi Ya so ya karɓe yaran, amma ta roƙe shi ya bar mata. Zuwa wani ɗan lokaci ƙalilan, don suna ɗebe mata kewa. Gida guda suka bata cikin New Site, suka tare ita da 'ya'yanta da mai su mai suna Lami. A lokacin Lawan da Ahmad 'ya'yan Baffa suna karatu a Bayaran, sai su ma suka dawo gidanta suka zauna a Baskwata. Baffa yana zuwa duba su akai-akai, su ma suna zuwa inda yake, idan sun samu lokaci. Mairo ta fara yin lecturing a Department of Sociology. Cikin nasara da sanin makamar aiki ta sanya yaranta a staff school. Kullum Sloan suna kai su su ɗauko su. Da yamma kuma su kai su Islamiyya da ke cikin New Side. Sannan ta soma rubuce-rubuce a kan fannin da take karantawa. Wanda ya kai ta ga matakin zama profeso cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. kyawunta zurfin iliminta sakin fuskarta da yawan taimakonta ga ɗalibanta ya sanya ta zama a bar so ga ɗalibanta sai dai fa kowa yana bin kwakwafi ya yi mamaki idan aka ce ba ta da aure sukan ce kyakkyawar mace kamar wannan a ce ba ta da aure ai abin mamaki ne sosai sannan kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar ba da wannan aikin take cin abinci ba tana da yi ne don ra'ayi amma ba don neman wani abu ba wai shi kuɗi Profeso Maryam Bedi ta zama ɗaya daga cikin malaman da ake ji da su a jami'ar Bayero, ko sabida karyayyen harshenta na turawan Amerika zalla. Don haka da yawa suke bin kwakwafi a kan rayuwarta, har su san inda su samu wannan background ɗin. Wani ɗalibinta da ya soma rubutu a kanta, sai dai duk yadda ya so ya ji tana da aure ko ba ta da shi, ba ta ba da wannan damar ba. Dr. Mero ta shirya wa ɗalibanta masu fita a wannan shekarar conference mai taken yadda za a gyara al'ada ta yi daidai da addini. Wanda take so mai girma BC ya halarta. Don haka ta je ta nemi appointment na ganin BC a ofis ɗinsa. Aka sanya ta cikin jerin waɗanda za su ga BC a safiyar washe gari. Da ta dawo gida ta tarar lawan ya dawo da sa Habib. Amir yana kwance cikin kujera ba shi da lafiya. ta ɗora hannu a kan shi zafi rau lawan ya ce amir baya jin daɗi tun safe ta ce za mu je asibiti da safe idan na bashi shi zazzabin bai sauka ba ta ɗauko paracetamol cikin face aid board ɗinta ta ba shi da ɗan ƙanƙanin cokali har zuwa washe gari zazzabin bai sauka ba gashi kuma tana da appointment na ganin bc don haka ta sa yaran a bayan mota suka nufi cikin makaranta da zumar idan ta ga bc sai ta wuce da su asibiti don mawayacin hali ne ɗaya ya yi ciwo a cikinsu don uwansa bai yi ba bar su a mota ba sanya su ta yi a gaba suka soma taka matattakala wadda za ta sada su da ofishin bc mutum biyu ne a gabanta sai da ta jira suka fito sannan ta kama hannun habib da amir suka sanya kai cikin ofishin bakinta yana mai furta sassanyar sallama ya juya baya yana zakula wasu takardu cikin loka ɗaya Ina shi sanye cikin farin gilashi sanye cikin farin shadda ɗinkin Muhammad, hular kan shi na aje bisa tebur ɗin shi. Gaban Mero ya wani irin mugun faɗuwa, takardun da ke hannunta suka kwace suka watse a ƙasa. Amarya tsuguna yana kwashe mata, shi kuwa Habib tattakawa yake yi da kambos ɗinsa. Ko mutuwa ta yi ta dawo ba za ta manta surar Uncle Junaid ba, wanda ke tsaye nan gabanta. Sai dai wannan Junaid ɗin ya sha bamban da wanda ta sani shekaru goma baya. Wannan cikakken magidanci ne, da ya sha gwagwarmayar rayuwa, neman ilimi cikin fanninnika da dama. Ba ɗan saurayi Zinat Galadanti ba, duk da alamun shekaru da suka hau kansa, har yanzu yana nan a jinaidinsa da ta sani. Ma'abocin zati da kamala gami da kwarjini bayyananne daga sarkin halitta. Ta rasa cikin halin da ta samu kanta, ruɗewa ce ko gigicewa, a'a, ko kuma gaba ɗaya makuwa ce za ta ce ta yi. Ta juya da baya-baya za ta bar ofishin, ya juyo a hankali ya dubi mai shigowa. Mairo? ran shi da a kullum take zuwa a farke? Ko a cikin mafarkin shi? Mairam da daidai da rana ɗaya cikin shekaru goma sha shida, zuciya ba ta taɓa huta da ƙaunarta ba? Ruhi bai bar mafarkinta ba? Haka tunani bai taɓa kuskure mata ba? Ya ɗago Habib ya ɗauke shi tare da kama hannun Amir. Ya zauna a kujerar da mutane suke zama don ganawa da shi. cikin wata irin kasarariyar murya ya ce yaya za ki koma ko ba ke ce Profesa Maryam Bedi ba. Ta ja tun ga ƙofa ta tsaya, ba tare da ta juyo ba, ita ba ta fita ba, ita ba ta juyo ba. Hannunta jikin marikin ƙofa ta ce, Ni ce, ya ce, To menene ajandar? Ta ce, Na zo neman alfarmar BC ya samu halartar conference ɗina ne. Ya murmushi yana ɗauke da Amir, ya tako har inda take tsaye wani irin sassanyen ƙarshi da ba za ta ce ko wani irin turare ba ne a duk iya ta na turare ya kassara mata gaɓai na kasance ma abokin san twins dr mero ko za ki bani su. na dawo miki da su bayan awanni goma sha biyu wannan karin ne ta juya ta dube shi wasu ki bauna tsohuwar soyayya suka soki idanun kowannensu tsohon tsimi ya tashi wanda ya yi sanadin tashin tsigogin jikin kowannensu. Da ƙyar ba tare da ta sake yarda sun haɗa ido ba ta ce, Idan iyalinka suka tambaye ka ina ka samo idan ina sufa mai girma BC me za ka ce musu? Babu ɓata lokaci ya ce da ita, ‘ya'yana ne, wanda mai rangurin gawa ta haifa mini. Kuka ke ce mata, don haka da gudu ta fice daga ofishin tana ji a ranta, ta fasa yin conference ɗin tunda shi ne ya yi sanadin da ya taso da tsohon gyambon da ya daɗe da warke mata a zuciyarta. Gidan babba ta wuce kai tsaye ta nufi ɗakin Habiba ta kwanta tana sakin ajiyar zuciya mai nauyi. Ta yi juyi a lalausar gadon Habiba tana tariyo abin da ya faru cikin 'yan mintuna kalilan. Babba ya shigo ɗakin ya zauna a kujera yana fuskantar ta, ta goge hawayenta ya ce, Me ya faru? Kai dai har gobe abin kuka ba shi da wuya a wurinki? yanzu nan habiba ta yi mini waya ta ce kin shigo da gudu kina kuka idan ka girma sai ka san ka girma ko ka yi dauriya da juriya irin ta manya ba akan kowane kankanin abu ka ware baki ka yi ta kuka a gaban mutane ba ta yi murmushi tana goge hawan idanunta ta ce baffa uncle na gani bayan wucewar shekaru goma ya tuna min da abubuwa da dama da suka faru cikin rayuwata shi ne dalilin kukana domin na tuna abubuwa da dama da yanayin shekaru da ci gaban rayuwa ba su sa ni na manta ba ya ce kwanan nan na ji labarai an yi appointment ɗin shi a matsayin shugaban jami'ar bayero ai har yau har gobe kuma bai fasa zuwa gidan nan ba yana gaishe ba bai fasa yi mini manya-manyan alkhairai ba sannan sarki har yau bai bar shi ba ban taɓa ganin soyayya irin ta Junaidu ba. Don haka ni ma har gobe ban fasa yi mashi addu'ar buɗi da nasarar rayuwa ba. Mary ta cika da mamaki jin cewa Uncle Junaid na zuwa wajen Baffa har yau. Amma ko da wasa Baffan bai taɓa gaya mata ba. Bata gama ta ba, su Habibu suka shigo, suna tsalle kowannen su riƙe da kit-kit da leda faltakulet suka faɗa jikinta. Mami mun dawo, dadi yana gaishe ki. sai babba ya tashi ya fita ya tarbi jinar da ɗakin bakinsa habiba ta shigo ɗauke da kulolin abinci samir suka makale ta suna ba ta labarin inda dadi ya kai su ta ce wai wane ne wannan dadin amir ya ce dadin momi ne maira ta ce hm, rabu da shirmansu mama shugaban jami'ar a jami'ar mu ne habiba ta murmushi ta ce to ko da shi za a yi ne ta yi shiru ta ɗaure fuska bata bata amsa ba don ba abin da ta tsana a rayuwarta irin a yi mata zancen aure Bob ya dawo ɗakin yana murmushi ya same ta tana cin abinci ya ce idan kin ƙare sai ki je ku gaisa da alhaji ah, junaidun daga nan ya ce yana so zai kai amir asibiti don ya ga alamun bashi da lafiya matsayin uncle da kimar shi da ke zuciyarta ya fi gaban ta ce ba za ta je ba Mbappe ya ci gaba da yi mata nasiha mai sanya zuciya da sanya imani akan lokaci yayi da ya kamata a ce ta tsaye da hankali wurin guda ta yi aure. Domin cikar mutuncinta duniya da lahira, tunda Amiru da dadin shi ba sa buƙatar koman. Ta yi sallama a kofar ɗakin yana zaune cikin kujeru da suka yi wa ɗakin ƙawanya. Habib da Amir akan cinyoyinsa yana ta haba-haba da su, kamar ya maishe su cikinsa. Ya dago idanun shi da suka yi fari sol yana dubanta. a zahiri mai ran shi ce sai dai fa wannan mai ran babba ce yar shekaru talatin da doriya wadda kuma a idanunka da kiyasinka ba za ta fi shekaru ashirin da biyar ba wannan ba ƙauyar da aka kawo mishi kafafunta jawur cikin lalle fatar kamar shuni yau idan ya dube ta tsammani za ka yi balarabiyar oman ce ba wai 'yar asalin ƙauyen garin gurin gawa ba kallon ta yake kallon da ke nufin al'amura da dama ita ma kallon shi take kallon da ke tuna mata al'amura da dama da gaske uncle Junaid ɗinta ne sai dai wannan ya ƙara yi mata girma ta tuna baya ta tuno alherinsa gare ta ta tuno siraɗin rayuwarta ta yi alkawari ko bayan ranta matsayin shi ba zai taɓa canzawa daga zuciyarta ba cikin muryar girma ya ce mairo ina amir abdurrahman ta kai gefen mayafin a abayarta ta ɗauke waɗansu siraran hawaye da suka kawo mata zariya a hankali ta ce mun rabu dukkaninsu suka yi shiru na yan kai. can kuma ta kawar da shirin da cewa ya aka yi ka zama sabon bc ɗinmu amma ban taɓa sani ba shi ma ya murmushi ya ce ni na san kina cikin professors sannan ban taɓa tunanin baki tare da mai gidanki ba a wani dalilin zan neme ki sannan bani da tabbacin ke din ce ko namesake ɗinki ce na dai ga sunan da ya tsaya mini a rai a matsayin professors sannan ai ban daɗe ba ban yi daɗewar da zaki san ina cikin makarantar ba ta ce haka ne ta sun koyar da kai kafin ta ɗago kai ta ce ikon allah ikon allah ne kawai ni ma sai ki ɗauke shi a hakan wato ƙudura allah ta fi ga haka ta zinzina kai ta ce ƙwarai kuwa suka mai da idanunsu kan habib da amir waɗanda ke dabdalar su cikin ɗakin dukkaninsu sai suka yi murmushi yaran suka burge su ƙuruciyarsu na da ban sha'awa ya fada a zuci bai san cewa a fili yake faɗi ba kamar ƙuruciyar mairo mai ran baba da inna mai ran kausar da nabila ta yi dariya ta juyar da kanta wani al'amari mai girma na cin zuciyarta sai dai ba irin wanda take ji a tsohon mijinta ba ya kura mata ido zuciyar shi na harbawa ina labarin nabila da yaya habibu nabila tana nan kano ‘ya'yanta biyar yaya habibu yana abuja Ni ma na yi aure mai ro. A lokacin da na riga na sallama zuciyata cewa na rasa ki, ba zan same ki ba. Kai riga kin yi min nisa, kin zama matar wani na. Ina da 'ya'ya biyu tare da 'yar uwata Iklas. Sai dai har wannan lokacin da tunanin mai ra nake kwana, nake tashi. Sannan da shi nake functioning. Will you believe it? ki yadda da haka? Ta ɗago fararen idanunta. Ta haske shi da su ta ce, Sabida mai uncle, babu jinkiri babu inda-inda ya sayar da kai ya ce saboda soyayyar mairo assalamu alaikum yan uwana mata ga wani sirri na musamman da muka ƙara zuwa muku da shi mai suna hatsabibin ruwa kun ga wannan ruwa shi muke kira da hatsabibin ruwa ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu ina matan da kishiyoyi suka ɗauke hankalin mazajensu daga gare su ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu suka ɗauke musu hankali ko da ta hanyar asiri ne ina kuma matan da mazajensu suke bibiyar wasu matan a waje ba sa ba su lokacinsu sai na matan waje to uwar gida ga wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin shine mahaɗin wannan hatsabibin ruwan da kuke gani ruwa ne mai tsarki ruwa ne na addu'a ruwa ne da yake ɗauke da sirrika na mallaka iri daban-daban uwar gida idan har kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin idan kina ji ana cewa mutu ka raba to haka zaki kasance tsakaninki da mijinki babu faɗa babu wulaƙanci tsakaninki da mijinki kullum sai nuna soyayya da kulawa daɗin daɗawa kuma ga matan da suke cewa kwata-kwata ba sa sha'awa sannan kuma ko da a ce sun yi amfani da maganin mata namiji baya taɓa nuna jin daɗin su to idan har kika yi amfani da wannan bin ruwan yana saukar da daɗi a gaban mace yana ƙara wa mace daɗi da ni'ima ki dinga ji namiji yana miki sambatu tamkar zai zauce daga ranar kuma sunanki shine ta gaban goshi domin babu wata ƴa mace da ta isa ta shiga tsakaninki da mijinki Sannan kuma ba kowace mace nake siyarwa da wannan hatsabibin ruwan ba, sai mai matuƙar imani, domin mallaka ce ta ƙarshen magana. Idan har kuma kika yaudare ni, kika je kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan, kika cutar da mijinki ko kuma kishiyarki, ni kaina ba zan yafi miki ba. Sannan kuma shi dai wannan hatsabibin ruwan, idan akwai sihiri a jikinki ko kuma jikin mai gidanki, to yana karya shi nan take. Sannan shi wannan hatsabibin ruwan ba a samun sa a kasuwa. A wajen hajiya Mira kawai ake sa, wato abokiyar nishaɗi. Sannan kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Don haka idan kana buƙatar yin odar maganinka, za ka iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199.